ke na nono irin manya-manyan nan da ake bari a gida eh, don nono aka sossoke idonsu haka suka yana kiyaye annabi kaga ai me ike da suna bayan hana a gaskiya wa kana rasulullahi a'raf billahi annabi ya fi kowa sanin Allah وبحقه من أن يحتج بالقدر يهج قدر على ترك أمره kaga nan ba zai ce wa dabbobi na ce abin da suka aikata kaddara ne a kyale su kawai kaddara ce kaddara ta riga fata a an kayan shi ne in menene su ne wannan sun saba wa Allah sun saba Allah umurni ga abin da ake wa barawo da haka ga abin da ake wa dan fashi ay aw yaqbala al-ihtijaj bihi ko ya karbi hujja min ahadi wa ma hadha fa fa adira anas anas fa uzura anas uzurin da aka bawa anas ba anas ya ce ba taba duka shi ba ba taba zage sa ba ba taba kaza ba duk abin da aka dace ya kace haka Allah in an zana ce an bai yi kaza abu bai kaza ki haka Allah ya kaddara ya za ko da shi kaddara ce anasan bil qadari fi haqqihi وقال لو قضى شيء لكان فصلوات الله وسلامه عليه فهذا المعنى الثاني وأن معنى النبي قدرا كنا وإن كان حقا كودا يعني أبن الله قدر لكن ليس من شرائط التوبة بيدك تكين شرط توبة 嗯嗯。Mm? a'a lakin ne muna mu an gyara a kofin ce ce lakin sakitun a wani kofin babu lakin ne laisa min shara'idai tauba wala min arfani wala lahu ta'allaqun biha bai ma da alaka da su ba fa innahu law lam yakum a'daruhu inda basu tsayar da uzurorin sa fi isa'atihi ilaihi lama na kasa zalika shay'an da bai rage komai ba min tawbatihi to amma sun tuba suka ce aka Allah ya kaddara ayin ka tuba sai ka tsaya mai laifi ne kai amma ba za ka ba hujja ba tun da ko ka kafa hujja to ka ga tuban ka bai yi ba dole mai laifi ka amsa laifinka an ka amsa laifinka ka tsaya nan ka nemi Allah amma ba za ka biyo da laifin ce haka Allah ya kaddara sai kai wa Allah ƙarya zalika shay'an min tawbatihi wa ma arada illa al-ma'na al-awwal cewa tabbatar da gaskiya akan mutumin duk da ya aikata rabu a tabbatar da hukuncin Allah akan abin daga gabarawo zamanin Umaru farkon kadariya Allah ya kaddara abin dai ba haka so haka Allah ya kaddara ya ce oh gaskiya ne ta yanke mu kuma mu Allah sai ya kaddara ya shirya alqur'ani farawa yanke mu daga da aka gama ya ce to ai masa bulala tamani wa Allah kare karancin abun da ake yin mutum ya karya ya karafi bulala tamani to ai masa bulala tamani amma tun daga nan sai suka daina yi mutum ya ma laifi ce maka kaddara ne فما أراد تيتوشي كان قدر كيف شخص يعني وما أراد إلا المعنى الأول وقد عرف عرفت ما فيه ولا ريب أن صاحب المنازل ما منازل وانتم بيتوشي نفر قنشا إنما أراد أن يعذرهم بالقدر أنهم يباس أذري لك يعذرهم بالقدر wa yuqimu alaihim hukumar amri ba an ce ba su uzuri ba su masu laifi ta ba shi uzuri Allah ya kaddaro sannan kuma sai ya yi masa haddi ba kai laifi ba amma la ya kaddaro za ka shiga azaba yau yanzu dai in barawo ne Allah ya kaddaro yau hannun ka zai koma daya ai uzuri ne shi ai shi ba ai Allah ya kaddaro shi shi ne ai kaddaro da kaddaro za ka koma hannu daya sannan a yanke hannu kaga wani a nan zai sake eh, zai sake cewar kaddara ce zai tsaya yi tare bayan zuru bi ainihin kadar wai uziruhum sai kalli idon kaddara ba zai musu garbe sai ba su uzuri biha hmm. ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuradu wa yanzuru bi ainil amri sai kalle su da idon umarni kuma daga Allah wa ya'miluhum alaiha wa ya'khudhuhum bi mujibiha lafiya lafiya wannan shi ne maganin Allah tabbas Allah ya kaddara kuma kai kuma ga abin da Allah ya tsoro maka yanzu za a yanke maka hannu wala yajibuhu mutala'atul amri anil qadari eh ainihin kallon umarni bai kare shi daga kaddara daga umarni kaddara ka ganta wala mulahazata alqadari an al'amr ya isa kabu na ga wannan eh kallon umarni yi ba sariq wa sariqatu ba faqatahu aydihuma to kuma aka ce kaddara ce ce yi a wanda ya harbe ni jiya ban harbu ba